labar cus alang foto tronanga bedigero alla same bu same helikiner kwi mbre beski zaman taru aman beki malkatan beki shidanna bei an helikiner kwi alla malkata heliki malkata mura tunoda da lokotra muranga dini droguro erdo amartura sutug allai malakatta burmunta heliki we alla ciŋarem mire kei bosu kir yim tra malakata gurka alla ŋa gastiga da tigi sutu alla ŋa wayintuni diri suntu burayintu tere jikan alla muraŋa ni. sai maduro boki aribara jukuru allah alla ciŋar rakintu busuni zuntu suntu jikan ta malkatata yim yin gnaro wodara allah tigisutu ini allah dago mura jukur dakkini malkata aradro ginar bo dano wala iblisin tigi mire hunko malkata boni treni, kiru unnu wudare allah ya amma gna yenga tigisu bini hadar wudare allah awuni dinediro amma gastra na brayŋe malakata heliki mar bara allah ya sama bu busama heliki bu busama yiski droci allah ya farigiri nur guruwe yo nur guro allah e nur dangan gaalir doro ayre allah nur ye yiski ginesu allah nur nurŋa yomro kuli yiskiŋa ne sur kuli ayre kegenor alay ene busama da cinga ginna hiliki feriye busama ye ginesu derbara aka jila shisha shisha munta hiliki ilimiya direna jila shisha shisha munta hiliki ene ginna zire ngla kantrero hiliki derbara alay fargre sai maduro teska dugusiye diskiye ginesi tiga guruke yo ayre kege tugusu ala tiska ba cuhe heliki bone diski wa shin addumane dogoso wa shin tiska qur'ana he liki alla imranga samadro durni musama wa shin tigi dugusiye diskiye ginisi tigi iskiye nuriyeni ginisi tigi alla he liki nga mire bes alla jireng ju kurukuri bei aguni ini mire kirigire ju kurbei ini dawo ganna rakkangi a wani meritron best farona izai wala wuri wala tiska to sutug ini tinga ganna meri sumar heliki jirar allah gudura gina dai foto cunga kiro futar allan kiro futura amire allah amaro kiro futar can kiro fu mira Allah amara fara cike kirufa aidro taura nebi musa ngai zabur nebi dauda ngai injil nebi isa ngai cike nebai ini Allah faro kirufu dro rointo ini Allah faro jire Allah mu jukur fanni te jikan kirufa tahra drona mutron na bei kirufa aradro aŋwụ̀ izaga shafa ya klaya hakiŋa gurosu te jikanu ini curufu arada rudra hanantirigiro bur gali do ini kegar zuluni allaŋa kastrigi yo arabara ini curufa tara alla duro rudra nufatrigi alla mire ama ankowa tusutunar kuyi ci binina ci awuni damini tushi danni Allah ini ginna durugi ini ginna hanayi, ini ginna bazzigi ini ginna rakkangi aguni ki tronno kunnonna ci yo aw rakke mirere tlasigre bi? ala awda ini ginna hanayi, ini oworintirudiro ciŋana kalkallo hanayi, ama kuraye hanayntinona Jireru, ini mire kirigire bey ala mere tahar ini zuntiye bigi ke ki sire mire kalkal bes gisigi jukkur eni zuntu gisini eni zuntu kogo cidani bes gisigi agu aw zuntu gisiga allah shi cir shidani garsig awuni allah ye ama ginna anya ye arya ye kurshe ye ginna burdaw yum samme samme hilikima iniji kan akaye yala akaye hiliki Allah mire mari braingi wala yala akanga wegi a a Allah ina arada jukuru wudur dani yo tanta je kan ina rahliki tanta mariya mashe cusiye hankirgir ini bu sama da cinga ganna haliki tanta nga jira ko jika ni bes ini ganna haliki aguni yala aka wala kolo dro zuntu tron na bi ini Allah haliki ma ganna cusini kalkalni poto awuzonga alai awanga heliki alai bosa yidro kamintiga ye juhura sama duro burcintiga ye bosa bosama datigantiga ye na heliki alai oruze jila shisha munta heliki alai muranga barkayini fargre fosudo munta sigisutuna yefera jumpu awuni cohurana bosama da muncinte terbara alai awngana heliki anyi ariye heliki sura santa armi oyi alla mranga ne fargire fosudo monta sigi sotto usama jumpuna no tu bosa feruwaye cufura samaye orozi busama datiganaga gnar ampasinto alla fargire ili yala mugaye akamie dida busama gina da cika ya mashin ta murnen turgi ruzi busama da cinga ginaru cufuri sama duro cinga ginaru ini busama da tukaniga orro dinga ginaru illi ziri mashir yenirgi yo a rekega tigisu wukiteru anyiye mai gina iriya ciro hayle basini yo a sai mai. busamaye enadiro cikaye genna elige sunto tumudun allah e, ene ginna kalkallo tan inina danner heliki eni busama dacinga ginna pur cussini gali kantire allah daasumana dilini tahar jikan awani busama da kala beski ruza kuini ngirsini beyi anyiye ariyeni wakintinni എനിക്കിന്നാ purchase woto tuzoŋa begi owolum tarwara mogurum tiri jarda gisuni aŋ heliki maŋa duro din jarda ayidiro ala aka jila cusa mu. jarda duro cukuisimar eke oroŋana dinu eke hanadi zuntiye galiyeŋana dinu mogurum tiri gwe ni jarda cus ayidro mirei kuyingini oreyingrer dinu ma wurintiri ini ay awur gus farcen miya aka jarda duro chika ginna bungi ciru miya eke hanadi ini zuntiye galiyenga bumi yeron bungo nunu sugi wo kitaro alla ye armi uyenga lasuna ini muranga gini siga jukkulɓe naje kan allah e muraro eni so daw eni zunti koy allah ngar reni eni zunti koye sidan ibliso nakulintiga ngar e erge shidani e armi owoyeru e eni zuntigi soodaw mire wudara allahwni armi owoyewni ayde goli tigisuni koy owonga irri nukuni adimar mufaru parigre jirar alamia aka gnawa budumin fatra harmai gulir farigre miya aka jarda budurgu ciro eke jarda kukucinga alamiya sina budumini lanti mini faru tashino yattingi yinai ayre guli adimar farigre ya timi ciro yun miya eke aya buduma santa lantuntore ala ini zuntiya gale hananga kegantiga sotigi arimai mirishi dananga kaini ekkanga tuuru cusini ladir galini ngilar dur misma gweni wi anyiisimaruna cenni mirena wi sasinta lantintuni nirisintu dutu. targaza aka gwentuni nirisintu jakkintu Aire. sutur alla ŋa jardadiro nukkuni basso aŋ ye ariyisimaye allar tilaasi tigirir a ka jardadiro zutto loko dizi armi kaga awuyi mi eke watiraŋa wudur alla ŋa gastiri binne tigisittu bigi oworsun tudiro zuru teji kan allar tilaasi tigiri birayintu ayiri bara jukkur alla kii tiŋni sitire tigisittu mira unnu sidariŋan gastuur kudara Allah tigisittu ta tar jikana biki ki foktinni yo armi uyeŋ ni wudu gros. Allah muranga, mirar dogu guru jarda cusayidiro muranga, sharunu dogu bok tere armi uyi maci suntu bur wudur tafu barka danne tigu sudiro Allah nga ŋa gastinna jikan aire azab suntu teg nar alla dagu Mire wudu gurosona wayini farigire yim tira nebi tira ama ginna shahayiŋire dinediro kuro irrigi der bara armi owuye eriye jikan alla rozi arrayi arrayi ŋari aši sumar murar aliga geecen arekega gisi bigi gweyin tona awuni kana muraŋa dagu gurosu cen Foto fonga kayini habili bigi to jikan arme oye alla ke tigne sitira mura alla nga gastre binna jikan zuntu kuishi daniŋar irru awar suntudiro zuru yo arme oye dizia ama gannaŋ te jikan yum ter gweŋ bigi owar ama gannaŋa duro zuru amma murar bara tusu ta ganna murakaga allah kuy bigi goyintu aguni koy allah ŋarasi danigastag nushi kinili birki nagri muye ina zunta kura ginnaye dineniro erdo armi owoye yala hakinto sura santa kayini habili habil ni didiri tigiso kayini ni kulore tigiso digisa mintara bara kayini maashi kulo gurti allar saragar cen abinna adiniya gancintu tusuta burubur saragar arai cen kusa ginar galana ki saraki cen rubi abiliye saragar sumayen galir kapci kir kayin saragar suma hardi gwai nibbi diga da kayin burwai britan rubi mirar fargide Inya worrimni birintanira kalkalar kisungo saga fazin teshino bigi cinu nima daci garincin ntanga wa dagu ciru nere bran mirenga no ciru kaini eres marfargre rukre loka aga churuko kaini eres mahabil da buci tanuni ciri noso biya bigiŋa jukur nusu armi oye nuŋu woki naanaru alaŋa gasto bin hadar janna duro ciki ciru bigi gwen ture cattu aŋu bigi gwema tigada nusu neru alla mireru fargire rozi halal tan danne arrantiŋi rozi halal ai saraga bigin tumau jikkan gresma butto tore awi biya beginga jukkur yai yaidei ayra gufuro biga sinanga hakkin te jikan ama ankowa allanga daka ginna adin walla ruzu kuri allara sarakintu centu abinna ay kega gisu ciru kayin allanga way mare saraga kuri allah faddi binne gurti allah saraga hardiyin ne beyi saraga habilinga hardiye greh rez butu tu jikan yo te jikan kayin eresim habiliŋa dagnetgu suni ciru terbara alai ne fargre tafu da bur Da ciru inina da daminu tafuda inta shegelini hawanir nozogi bigi jukur ene zuntu agoni alla bigi ginna shariyayŋi हांव बिगऱ्यार आजाप ग्रोसरी Futa di seŋa nebi nuhu aŋ dili arimi wo yɛri bara ama monta tusutu onu ama duba monta bu da ciki ciro ama ta ginna bur irda awani wuki nanar zunti a gisigi allaŋa wayin tona mire enek ginna durugini awar sunta hanayingini buru murar awarci ayre alay ni amaye eni helikina ginnaye cirigire goy an turoni bes alla nga dagu awuni eni zuntu gisini ayre allay nuhur fargire magara buru bu dom tani i buru bu kurtirde ini dinedro oro denga gina yidrigi nuhu ini alla faro giso yala sana awo zoke magara burubu dompu kiru edinero kunon na feri beyi teji kan ama kura gina hagar hagircinto kiru nuhi muranga giyuni amaru wuki nanar fargire zuntuntuma gina sapuna ala allangaru gufura tanga baranto kiru ininu hifaru gastini bigi gwenti busugi magara tromtisma tuzure alla nuhur fargire antaye amma naye magara dur susu awuni alla nu nuhi rozai cufuraye jili nana eriye ankriye gwaye magra duro duru darbara Allah cinne magara nga jakke samadro izeki agoni kana yi rebei foto tursunga azab bo rege nuhiye yala sana ya kalahar magara duro ciki agar ama kura ganna awa muki ciki kero turu tursur bara i burbunir bidi i iri iri magara i da kamingre tigso aguni ima begi begi burungulitero i digisa marta zoro do ngare musama ganna jaki eya gannar dursa ngana yuwe ini ganna nusu anyiye ariye kurshe ganna yuwe rozaye kifure gannana yidro chatto busama da inni na hakibu zirbi nuhi amma yaga sumaye magara dro cika bes wasa aire azaba yadro allah muranga shahai bur anu yi busama ganna jake bozu kiri yimtra ganna chorci aire nuhi amma sanaya magara churoko allah nga lercinto muranga shahai nga jikan jiror alai anga dagu te gnar loko auzun tu guso sharia chi alla mere dilini tar ne jikan biya big na jukur noso amma zun tu gisaro alla azab groso amma zaman nuhu ngar dine dro chikara azab bo groso big sun to jikan jeri nuhu meri alla nga kainne mere nga gaso jikan azab bo ayre mere nga waru tantana big gontro yimtra tira allai shari'a jentik allai biga ginna yimtra sharia shari'a foto wusunga nebi ibrahim zaman nuhu ngarbara bara ŋila monta kancintore awtara ibrahim tuka tosu. wo kinyilaye larda shisha shisha monta ciki ibrahim allah dawo. jemtara ala ibrahim fargre wuli samalan ko tiska brenu ro brenu yala nana monta ga nyana go merke netig sutegi ibrahimi alla nga bursai ene alla faro gisiga hanayngi kero zara ari ibrahim go yal hakkinni mire bigi agoni mara cuginna bor kubba tegnar ibrahim ala ina faro gisiga kai ini koi ngar to subbi ala daminu ina farga gisigi mire jukur mo fanni ibrahim ngala sana kidri zara ngala sana martai si tigi sor faro ngar, zara kalli sabci ala wadis matlakin ne bi, ina faro bukis makrore kalkallu tumeŋ tejikan mineŋa bursanturo gali ini curufu tar sumaduro far yim tra tugso ginna tumeŋ kutu yisiŋa gani na sina cheng ibrahim nusur ngala kadra bara nebi musa tus musa mire nebi ala bu ala mre turo chen yim tra Allah mosaru e idaswa parchen aire Allah imanga kagara buru jakki ñaane Allah nga bai, musa na Allah nga donni yi ma da bey ngare sudrus ma bazo amma kura ganna go ma da bai dini Allah mere bor tar jikan amma bor mere kulo turto tiga da chattagi ama bigra koyi alanga rakanta turtini, yo, ime idinina rakanta irdeni. Allah musar fargide. Irrite, kurige sumaru, kelinke sherem yanangi, agwani murar farangi. Irru da bedinini, laintinini, a irru edine irru nosogi, a yoni kal, rozi yoni kal, nosogi, sapu bozini. Irru da, narki bimbilci yarki sudur bu yayinga nukku daasu nimaduro shaba bur awshintu musai muranga nimar sheruni rufi tusu irisinenga kidde alla wuni duro cakki jikkan izibbu yercini awuni irro ginna nunugi sudur yayunga boyini terik loko musa nukungo allah bin nar cimirar zabcin eima da allah musa ganna sana ganna cen ganna tanga musa ama gannar krasherig aguni turadro ruying murai ini allah dagu wala dagna juro sutigi amma merenga gastigi awuni kalkal busugrer allah ganin ara muraru cen Foto murdon ganuna Allah ganuna Allah e musar cena aramra tani robi Allah nu tangur bara Allah kuri kasmi kara kasum kasmi aguri ini kuri inina sama dro cingai bu sama da cingai wala giske idro cingai kui tangur gonmi kara ara kui tungumumi muranga kasimi yo tani robi allanum awuni tani bes allar godunang aw tangunga jiga sinanga sharia nirgi suru tangu deri puli numi tani allanumai aw tekega gisiganga bigirer gonirga jikan yim sabanga kom tangur cinga guyutini digsa disi curun maginna kisinga tai yim turusunga yim sabo tani robi ala ni mar turin yim te curu ini na kisimi intai yala naye ma naye roza naye osu de yaga ni mar cinga ginna tani robi yim saban barkanir ni kom tangur aya ni mai abba ni mai yanga hashimu an yirimi zina kisimi wunimi haŋ kuri dammo nami tina ma, wala yaga suma wala are suma wala suma wala suma wala suma da mantanni awuni robi alla nima awari nima ginnaru niski nima ginnaru gina nima ginnaru awuni ilim nima ginnaru dagingi awuni awu kulo nimar ciŋaŋa zaga inta dan mantra gungar dagingi Allah ganuna kura montana musarchen aguni fargre aw ganuna ara gna kalkal gasna shari'a hakin menga chituno tigsini yo biya biginga jukur noso aw bigre suntu gisu shari'a Allah hakin ganuna Allah gna galani dila kir aw zunto tanta gna wuknanar ganuna aranga kastar dibbi wala tantaadr aawtra wokinanar alay aw kulosmar ciŋayaŋ owarsma gnar dagre cira tantaadr aw inite wokinanar raka gisir bi nta ganna ini zunti kasar. zaman nebi nuhuŋa kegaro alay sharia shariyaŋi mire jukur dilu jikan yoo te jikan tara gina yaptirni ligara wuni duro haguntur kalkal hankrek ina zunta kisraji jikan shari'a ay kalkal an tronna hakki lawru curoni tanta ginna bigi gontro jikan biya biginga nusu utumur de sa saraga alla dago loko disi armi kaga uyi jarda cusa idra alla ngastri binetigu sutur ala sharia ini tiga saadro sharu dogu boki ala mire tahar jikan amma bigi gwenta ki buzini kuisi ta erdeni mura wadara sana kaga tigisitu jikan kiru alai armi uwi aguni yala santaye duwa santaye dagi buz armi yin dogu boki ner kui murari yim tura sama da nibi tura kurur irre ama ginnaŋa shahayiŋi faru kiru aw ama ginna shahayiŋa rener kuyi alay amar rozi halal guhura bigantaŋa jikana saranku farcen loko rozi halal arrayanture alay ini arme uwuyer nebi irri ama ginna shahayiŋa da faru yadin Aire, anyi wala ari ini zuntu gesuru guufu cicen biya bigiŋa jukur nusu rozi halal nusu noo awo au nusu. nusugi alla ye ini kuri jukur goyinni rozi halal zuntu inina danne saraktu no ini kuri alla ye goyinni gire no noo guufuro bigu beyi te jikkan niba nkowaye ama ala gastiga ginna yey biga sun ta jikan ruzu halala sarakanto. sarakinto murde sa cunga, isa suga malkata tira ganci fargi isa dinidiro irire biningla duba ga, zaga tusga Ala alla malkata nga, ni nga, lardu kwa koi wi heri miriyon nga guru miriyon kontre anyi mire nga brai nga surus ma yusuf mire zurriya e dirde dauda nga dawi heron surus ma miriam malakata e yaga sumadro zuru ni fargre anta her hangam manga kalahananir rubi inta kechi mira ara faro miriam dawaw kala ay manasum inir turugi ayre malakata e mirer fargre Auzumi miriam we alaŋar her haŋa majukan gunin tigisagini misomuŋ surusuma isar kuliniŋ darayare tigisig aguni ama ginnaŋa shahayiŋi meremi malkatar farigire inikegere nite tigisigi tani heru ko malkata emire zabciŋgire ruh tar inta daa cakiŋ awuni guduro alla raktiraŋa ntaŋa marikeger jaŋciŋ yatajikanami somunga tahar isa mire kursha kura sharo aya suma miryon gunne tigiso zetra anyi duddi binna jikan yo gudro alangar gunne tigiso eni tigiso miryon daa sumana kalkallo fahamcinne bei eni miryon da ero ñaanay hanayni izin allah besir tigiso allah eni bur aya bo gisuni isaŋa kisimir yöŋö duro din yo jirör ini ala rake gisine bei isa amaduro abada najikan mireŋa isa ibini miryamur kuliyin tiki wurdan tara gənna bigi dedi teji kan tushin turo gənnaru tuntana ala kui bigi tidiri ciru miryam guduro ala ŋar gune tigisu jikan isa bigi wurda sina wala waladiziya sinaŋa danni mire tushi suma tahar ni teje kan ama ginaŋa rakisha hayŋi bigi dei kogo ini tigo gisigi bei miriyemri tuguro suru bara malakatai e dugusuduro koi yusuf anyi nga konci maŋana tere tuguro sini fargiri miriyemŋa ariyeru wanmi wanimi izini alaru gunne tigisigi misop cinne isar kulinin sur isa manasuma au amasha haynga mire almeshu neba ankowaye erga fatto yusuf ini malakata ya faro gwaini miriyo nga mo chiro. bara isa to suga gannaro mire nga jukur lain ne futumur da sa aguzonga toshi isanga disa taadura dirde ginar boyi Ganin ama ginna merkayin redar nyana ne nisma teru surusma royin yisuna lard galilin ni nazartingar curoni batilami ni dizya sinanga teru miriyon da wai kwancin na ki turtu ruddontagi miriyon mere gunne batilamir cikiru a kire kireni misin kuro tosu batar jakini kurfuudiro dosu yagi usur danga duro tike hakkinte naa jikkan lard aydiro didira ciki dugusu rososon santa kulo duro filinti tayŋi malakata rubu murar tugrosu daraya kurge kurgesunto ginnar wastan agu bur awshintu ciru malkata murar fargide shu aw labar cussu ama ginnai burka na integre kurtun nen turujikkan bini au ama shahayŋa tosu haw ay almashu wasal mire gordo hanantiŋa ai mire mi adi kurfuduro batar jaktere hankan tigada markata kura monta mire ke fok tuntuni allar daraja centi fatigre. nguli samadro daraja alai dei. awoni ama busama dachi kara kala chene loko malkata murar dogu samadro takin ture didra tratrar farigire betilami durte eni wakaymay eni rebi wa jentiye lantre gangan centu turtini miryem ye yusuf mi addima kurfuduro cingay hakkinto muranga duttirer bara amaro eni mi fati baso labar labarcinto amma labar nga basa ganna ene fattoro ayabcinto miriam ena ara ganna o word dey da komciŋi haire didira saga zaptunto ini basu yedduti da allar daraja centi lercinto ganna kalkal zaga murar fattuŋar tigisu jikan tushi isa nga tushi ye niba kuraya nga keshisha tusiner kuina malkatai mire riga fatu loko tusur malkata munta mire jikanu allar daraja chenti chikir amar tugro sotu tiski aya butrana kalkal koi almashiu tusur nguli samadro tugrosu yo niba onkowaye malkata muntaye tiskaye ginna neb ayda nukkinto tuushanni ba kuraa da zetra wasala baani aya ba arakaga dutirdi bei jirar awu ay ama kuraa shisha jirar wukisma kuroo awu ay ama kuraanga shahaynge futumurde sat zonga isa curusma bedingi kursha kuraa gannaŋaro isa boyi yo mirena maashi wi wunusu nyaki awa mu ina shisha monta fi ciru ama kuraki ini shisha dei mire zettira bigugo ini bei zetra ini zuntu gisiri bei mishi sima ginna dili te jikan mire tushi sima duro bes shi ciru kii sima ginnaru belini tarni wo kinanaru zuntu addina gasinar bozu ngala sana murde sa chu tigi isa ama rechila ya mala ya ke alla da yeyen kwe ar amata ana di montu deda cuku cir trok murag gnai ilmi hanadi di isa ngair bur ayab cinto loko isa buttigi tigsur amma montar alla da wazi cengre bedi amaru zaga alla yamra tigan tiga dagu farcen ma cusini raktre ama ginna ma duro mu bena asintu mire min jire bes fargi awuni munafang lomchi ama nga kalkala krashe krashetre bena jikan agu mala imrenga dakkine tigsutu aguni ini jikan dinedre erro amar far mire amma bigrani zuntasha hayngra dinedra ero amar oguraso hanyaye aryaye kurshaya ganna kizilun alanga da nuki Hutu murde sa fuunga. Isa ina aya ba monta gisigi. Isa amar wazi bes shi ken. Kir, amma bur monta gura santara kasheru. ina aya babur mun ta gusu loko bu sama da cingar isai amma arwar sacen iskir bidu tigre tigisot amma muganga ba sigre gusu amma ngurtiga rakkan ta tikanta nanga tikan gusu gudra amma gura shisha manta dedanga ka shergre dei yim tra da wi nusira tra saga rochen awuni yim kuritira malma isa magara duro ciki tiga ter o buru bu yarcini yi muranga wigirar ce are isa idro zunneru da tagani koi nga teru merenga dutti malma bur awshintu cir isa fargla sho asumi amma tani terbala magara da bei malma sana ki buzu awani ye idinara ye tusu firi burbu tigso yo owoni na meri isaŋa gasutu murada na isai guduru dei ina ama kurai rakinti isar kiyai ama gurka jina zunta dedana koyi isaŋa erdo isa jina zunta meri sumar bokini ama kainto tanta bigiraji kan go jina zunta da jahan hankirdi ciro isa mrere au jina zunta da na ja hakin ni mranga bokinga mire tahar ni beli ni jikan izin jina zunta nga bokin ride awani ini bur aya bokuri na ci isa zetre jina zunta wala nosu wala awan dinare wala gura bur wudake gotri bi miri sumar bes ama kayintegi miri bes farona jina zunta carkig o yana nusiyena isa isaŋa gastig amma washa wala jina zunta dida wala catra mura ginnay da suntar ta sha dintini wudur aw sha shahayŋra dedu fahamcinto yo ñaanago mira daasuma shahadinni tejikan isay ama ginnaŋa shahayŋrar dinidro erri kir ama ko koi mar kala brain tigrar erdananga shahai nebe girar isha almashu raka amanga shahai girar bin hadal zetra bi kuri raktere mereka ga dinadro errebe futo de sa di singa isanga wale dirtige isa woki amar turkuchen awoni ini gali gisi teji kan la monta dei ina aya ba monta gisi mire koi alangar iru goro grosu kiru ma lai buru mire riki niltintu muraye ama kuraye mire nga jukur wayentu ama tana monta mire nga kitiro brayentu ayre isai lasina da fargide dunusire digisa aguzuru bara saga yerdirigi udara sinai yum isa eni zuntu gisiga garkintig kir isa zetra eni zuntu gisiri bi te ginnaru yum tra malima sina duro tron isa nga ngidir cini ke udara sina nga duro dinu tere bara udara sina menenga aw zuntu ngar diduni wuli dirtu azab ma ginnaru isa murar cheddi bi tere bara ma bani zunta mire da dutu birisima da kazu dokuni shifu wapuni tutar kitu aguni ankular murta awuzuye sayi siyar kitu gresma bututu galir kiture da asma da gwal elon na kucentu aguni mirenga wayantuni mira fatu tegnar isa inni na fadde beyni birkeyni bey nukuner azabay gannadur agori ni ini ayar tarihi ra wala wadara sanar ini zuntu zabcin ragwai ne bai nukuna jikan wadara sanai terina bor awarcinto yo mirenga sharento ne bur gana sur kitigi isa zuntu inina gisire bei mire halusu maduro tom mur dili awani amma gannar gale bes giso Allah kuina bigi gwe ni bi yo inya aw tar isa kege na sur za aw bur zuntungar jittu giku inni jikan isa noso addi traingon fotomur de sa isa isanga ekada kokunti citu iskira hukumai isanga rusalimar dirtu tigeteru iskiray isaŋa diga digayor kusar ekeda kokkunt giresma betin zaman isaŋar amma bur zunta gisa besur azab burbu ay kege gurasut azab ay amma zunta bes suntu shari ay bur su yo isa zettira eni zuntu gisire binira aw zuntuŋar cittigirer ekeda kusar kokkintu ini te ginna dirda zaman sumay i saŋa wayintu jikan mire da irri mire zuntu inina gisire bena hanayintigi ciiru mireri kindiltintuu jikannu cittigire birayintu isa azab bu ay duri sanar ini zuntu zabciŋire birayin ni biy ciiru mirar alla wurcen ekeda lusireru mira araro ala tori giso alla muraru gofuriyen ini gisiga hanayintinna jikkan azab bu ayidiro isa isai wudara sunaru barka kuyi alla ŋar buraicen amma kura cuu foto ayida ina zunta munta gisira amma zunta ikke dallu shintira isa nga wayai farigire anta almashu niŋa anta daan mashahatsinni tuntana shahaduntuni cero a zuntu sagarai tirin allom chini farigre tuntana aw in nchittiga gnnaro alar a zumira sharia nima tangu ya dila o jirar hagantar cero mire inni na zuntu gisire bai tarbara isar farigre loko dirdengar ngregoro ya yadan isa mire gire. jirar na fadrigi bini tani ke janna doro isa nga sa yi si belkawro e kada kokintu bara sa awuzo tuwayenga gannaro e kada losirer bozu sa zo awuzo tegisor isa yilcini farigire ginna mudun. tere bara farigire abba ta tango ke namodire tinner mera arafaror isa nusu tere bara isa tabat nusu hanayengarore eskiri mirenga osondro iriri chobu igire bututu otu murde sa wusung isa nusu sumar bara saga yerching zaman isangar ama yurusunga buru eidro chire dro dintigi nusu sumar bara isangana buru bu eidro chire dro sudrentu aotra ei butraro Yo nga gaerjake. Koda na yusu isa ngare integr eskeraburu da dutu la isa erdu yusu wtig au isa ganchelaar farre, duu so di sa azuur barasaga yregi, kere mal mas na nos so su majekan bu bara tantra tu suba ga jjekan meritege yo toto, dik sa azu nu so sumar bara. yim lado bur belkar arya yorso la turtugi impie sira genta e gwenti dedi ei buru yorsonga jakkidenga laro chururer dotto eskra yorsonga orrent dedani babarcintek duro zuti yorso isa almashunga hakkintiri bey isa jukur bey tejikan bur daa tabsira yoo tigada anya cu muraku tugra soto alga bur chuwa musudu dedi amata malkata arya bur aushint are anya cuwa murar fatigre inya awu waso ama chatra duro brantinga koy aru bi nusu sumar bara saga yerchi yo loko lard galili ngar ini nantarin chapatu yasantu amma bigirai tangunga jire duni da kusar kogu jintu no tigisini aguni yim nagu zunga saga yerdiregi agu arya kawila isa yaduntu bur yursunga soptuni bur kannararu zabtuntu mallima murde satroniye amma kura ginna yeru ini cusutte labar labarcintu Futumurde sa yisinga. Isa malama sinar tugrosigi. Labar ariyanga basure. Malama isa. Nusu sumar bara saga yerchimma. Kain trebei. Yo. Yim isa saga yerchinga. Tuwai. Yaga tradro chiki. China jaktre. Aire. Isa mra chukui irri. Amma sinar tugro sinifar gri. Salam alaikum. alla kilan jente ayre malamai isa jirir waso dotto ginna cusu basu. ciru malama duro turon to masantiga loko isa ama kuraro tuguro sigaru bi mirir fattigire isa almashu dottor tomasi zapcingire kasina da eshiga kusa e sopra do koi kusangar awenru tinirdo aguni geenuro oson eririchoppu pudro tinirdo jukkur kannirdi kaga turonir bara isa aguni koyi laasinaŋa iri yimte tomas chi isa tomasuru eshiga sina gurosig tomasuru farigire ma kui kurtu kanra lan mana kui kurtu osan durodin agoni. shomigizin tigisinni kiru kan ayra jirir isa kuisi marcinga tomasi duru mala kusa isopa kasna da durni mire na kai isa farigre inta dur majikan kanum cir ama dutiner kayantiga barkara foto digidinga isa ngulita takengi nusu sime saka yerti sime yer bara isa awuni digisa murta tuzo busama dabuzu digisa taadro amma mun tur tugrosini malma sinanga kara heru digisa murta tuzo kirure juru isanga busama da tuzu wuli tenere kui isa malma sinaru farigire surtular da ginnaru rusalimru bedingo suru tangoro labara cusu diri ala nga balanko amar fatu tumpungo ala biganta gofurcing nuntara sadanra aguni tani ru tarnga zaga ala farongar kurun nentrig ciru bara gudur ainga hankanga gnar ni maduro sosu mira ara farur bara isa malma sanaki ritra da takinture ka hapcini maranga barkai barkaini chiru ciiru mura sini sama lau teru teru la malima jukuru mrenga dutri bi tigaada marakata cuu murar tini fatigire inya sama lantin nchuku isa zaga teri mangaru saga erregi bini isa niri wuli sama dure ci chiri yem tira saga erregi zetra nebi bu isa kaga dutur de ne ba kura gina nusu suntur bara yursu suntu drobosu yursa Kura nga bini na ama dogoro erdo layin tigi Kero, isa nusu sumar bara saga ne ba kura giske bu sama drobosu Kero isa nguli yarki bini niri koyi alangarki foto digire isa tranunga ini jikanna isa almashu nusu isa ẽn zonto i nina gisire bei mere alusuma to muru dili ma ama ginnar gali bes giso ala kuina bigi ne bei yo inya an tar isa nga buru gina soro zaga an buru zonto gisire ŋaro kitu noso loko dizi arme kaga owoye bigi goyen toru ala alla muraŋa bokkini derbara chatto loko ama zaman nuhuŋa bur irdayi ina zonta mun taggi sura allai ibu dinodoro guro irini amma zunta ginna ciru biya nga jukur nusu hau bigi nga jukur sharia ala nga hakin ala mere diliji kan ama bigi gwen ta shari'ai e ne wuni liga dəra mugi ta gənar allah təntaŋa na jirako wuni ligaŋa tənta kan ni shi heliki ciro ya e jina zonta jikan heliki təntaŋa duro jikigiro ne te jikan neba ankowaro fargire yem ba sama da nebi tira kuroro irrire amma gənnaŋa shahaŋi ciro a amagən naŋa sahayaŋa renere kwi alai amar ruzi halala gufura biga taŋa jikan kofar farcen loko ruzi halal arrayntur alai ini arme ne bi iri amagən na sahayaŋa da faro yadan anyi anyiwla ari ini zuntu gisur gufi cicen teji kan neba onko aye ama alla gastiga gənnaye biga sun t'a kan roza halara sarakanto biya bigin a jukur nusu rozi halal nusu noo tɩ bigira nusu gi ala ene kuri jukur gwai ne rozi halal sarak no ene kuri ala gwai ne gire bututu no kufiro bigu bei ciiru rozi halal na rakɩ tɩ nãngã ne dara ya suma dara darayen turu ya shisha jikan uruzi daraye awonga danni te jikan yim tra awon tantakege kuyi da saraga uruzi halal ngar nosuno shahan turu jukur ne yo awon dili bigi ko yi amazon ta biga dida ngar nosuno bufuro biga ntra ngar ne isa bes awon dili jurufo tarayina aike ga fatu Mirɛre an dili bigi turonna danna Mirɛ tooshesima ginnar taar. Mirɛre ã kpei ama zuntaaŋar saraga kittine nusu. Aire isa eke da ekeda losireru bigisima jikan nisuru bi koi tantangar nusu. Koi numar nusu. Isa eke ekeda losireru nusu ini na hadin Allau tinta jikan sirak terekege. ngire isa bechumar zontan tra biyay loko isa nosini giresmo bututur te saraga halal ni tar isa mre koyin saraktere mre aw tantakage daraya sumaye ya tron awuni mre aw jukur tar jikan alla saraga suma galer dur yo mre nga kantro onu gufire bigantara nga hankarki isa n'usoro bara ama wudre orozi chitire kovura bega sandanga brian tigre dedini isa oros ma chama awone gires ma bech ma bini hadar ala hardi saraga sma kalkal ama gannanga kirgi ini na kure saraga sma da zintrigre bei odara senai ukisma kalkal kro merenga wule dirtigini chitiga isa ganci hanai isa mra koi ama erda gannangar nosugrer busama da erre isa ama shahainga niri sama armi uwi ne ba kurayar Allah ganci faru kudara isa ini Allah bur anuru faru labar dinar giso yo loko isa ekada lusire gresma bituma koi ama bigrangar ini tegiso kwai taŋore ini tegisu kwai numar ini tegisu inta gwanum ni alla kwai zunti kisum inta sharia walla azab wuniŋa durŋo haganum kalkal kiru isa mire halal azabu ai haga sunishi shi mire haga numa shahan chengrer dasma da gwai inta jikkan mire nga sarakin tiga hardi kwai sharia numangar mrenga sharya ento aza onma mre dur yo bia bigi nga jukor no so alla e bigi gi na sharya ing wala nta sharya alla nga durung wala ene isa gi so har dinne me mrenga kanongo mre koi nomar sharya ye aza alla nga ganche dudde ena ara chudro na bodo na dagum sa chu zulu na chu chike loko isa bu sama da cheŋar zuli na chu danuki zulun turo ma churo teere ni tror tanta ganna zulu na churo da jike zulu na kiyai awuni jukur nam da tiga nigi bey ama kura montana zulu na aigwen ti chike zulun churou ai da ini dagimba ginna kisiŋ. inina ta debe aire zuloni shidani ya biyen shidani mere wadare allah ne tantawuni ko kinana da kawle allah na kasmo shidani cusu bazik zuloni curu gontro zuloni shidani na da digantigi zuloni ai wuni liga nga terigi tiga tara azab buci amma zuloni da tiganti cato azab bu ai dottigi aguni wuni dro zutto jukurak ta curukuni cero damino duro bosege agoni damino ala ke tini sitra ala tege te jukur te tennaje kan zulon te ire tere sonno agoni tirkanisma kiyaishe amma monta zulon te da biki mire da tirkani ngo koi isa bigin majikan ekka da lusire no sungar gannum kannangi koi teru no zuno go zulon sonno gonmi ene ala faro kisengre dagmo izin zulun sanni te dan taganigre tammi awuni zulun sanno da an tagani ner kwi isanga kanin ayre biga nanga gofricing koy numar e kada losrer nuso jikan zulun sanni jikan. majikan lana e balk wancintig muraka ga zulun curu gon majikan ntanga hagar nyintig ega sunturna funcintig mera nchefatịghị balki miskila kwarana manta hangang nebi nuhu yanum tayra ama ginnai mirenŋa bur hagir cinture gina ginna ciricatto nuhu ama ya bes wasar taji kan ne kini dugon inta bussun mishinna kan isa inta kizurina aida tikanigi aguni la kurana hangang yoo ini isa inta jikkan gisu hardinum jikkan gofura biga nanga ganna hangam ayra yim qiyama nga tugso sharia allangar yukur azmi sharia numa isa ganci daas ma da goy ma jikkan biga na ganna gofur tra jikkan dulun sorni ay koy allangan chorogi koy ta janna koy tar damen no tushi danner chusna zagi bini galir komu ini inidagum dina montai ini kia ya genna praning wala gofura allaŋai ligar janna ya praning bini laanaa wala wurdanaa wala ardiginima walla nebi kurjikin isaŋa wanŋoo yim kiyamaŋa tigisoo mura i intaŋa shaanyintigi walla shaanyintigire muranga bigan taa jikan cittire kinna yoo hinya kwe isaŋar muraŋa ka isar bara ala kwi jukur biga na na saraga kuri bei awuni nusin mar bara saraga amana inta inta na gisaina ntaŋa go gumcintini yimte ala kwi turon numur tuuro sugi ini kurina komulan niba kuraina kabila ala jefatu cirin niba kuradro tronna nta jikannu sire bei muladuro tronna biya biga naŋa biyayin ni bei go ala kui dili njiki sitini aguni muladuro tronna nusu sumar bara saga yercin ni bei irsa santa bini na ciki yo inike gari nemi nusrei alla kui intanga go shahancenga walla sanceng jukur rakkenni isa bes rakkintanga shahancengi tiki bigin maŋ da goyama majikan isa bes bini kwei alaŋar n taŋa sanchiŋ mere niri jikan zulun isaŋar bara zulun kuri alangar alaŋa de bei wala zulun sonnu suma goniŋ wala biga na jikan yim kiyamaŋa tugso winidiro pincidi n tigi launiro galir komulan Foto digre sa awuzonŋa ti ama gannanga kulingi ene fatra brain na shahaŋarar isa dinedro erre mere almashu amma bigirani zunta ganna shahayiŋa kiyero ɲanna fa tira. Curu fo taara Allai fatigire amma ganna fatra hanya ya arya ya kusha ya ganna zuntar tusutini zunta gusuni suni. Amma dərə təronna, u kinanar dilibes dili bes gəsirə bey. Tanta eni zonta kasar kəsir. Amma fadda bena wi, a wi ni bena au kiru. Au ki de bena ama sərəmki. Au ama sərəmki ne bena ama wayai. Au ama wayai ne bena mursa kei. A mursa kei bena arya amma gasu gasso arya amma gasu de benna amma hagarcin kingi aw amma hagarcin ne benna ina kura zonta gaso tarado an tronna dili be ciro alla jukur dili tanta ganna bigi tediri awuni fatara biya bigi nga jukur noso bigi turo jukan allah ya tan hanga shari'a jintigi azab bo jugro sotigi ciro labar cusu tere Allah ya tanta faddan tra wuni zuro da futaga dagani ta je kana tan hanga shajen er, isa isanga dina droguro irre er yo bini isa niri koy Allah ngarce bini ama ginna shahayngo dagu ntanga shahanchungo dagu tangongana shahajungo dagu Allah inchurorogi guo mereren tlasanne bigana ginna hanangi te je kan honre koy Allah ngar tumuna gufura biga naaŋa ko yi sumar paran gur kashi biga naa ginnaw ginnar adimana soomero ekkeda kokterero isa tiki biga naaŋa goy alla ntaŋa gofurin ciŋirero isa giresama ekkeda kokterero beej biya bigi naaŋa isa ekkeda kokterero biyay inite ntaŋa ncirago jikanigiso onire isai Kulinchiŋ kôi taŋuu yir taŋuŋa bursadin. Amma owor sẽn tugə sun kôi səma tûrtugire dakaa ginna kabciŋ turon na wayini. Kôi səma nterigire daguma. Daguŋo kôi nceŋaru na mire wurin, wuriŋ. Bini na mire niri jikan. Mire-ŋa durummoo na mire ncuruurugi. Ini toore duro fariŋa ginna bazigi. Mire-ŋa kanime unnu tummuŋire daguŋo ini amre rafa mugur nuro ta ngwa sha dinin ngero ngero larnin nar tani jikan ekada koktere nono soro larnin nar ono antanga bursan nar diga nra ganna go furtenna alla ku beli tigas ayr bara jukur antanga naga sirgi zulunnu madami no gonrgi amin amma mrenga bursan ta ganna isa muranga kapching amma gurkai zaman isaŋa na nafatəg. Kero isa bine na niru i nikegar zaman səma kanciŋ. Zaman səma shi da danni mire daamin nu niri jikan. ba nu susuntur bara saga yercinture ne ba ta zaman sunto kancinni. Kutu digire tu zonga isa malum təra kə yeyentigi. Yem tra malam tra nikodimun tiga iri isanga doro ama kurai koi isanga terga dakinaji kan dugusu teru isaki alaye jannaye dayeyentiki aire isa mirenŋa karadar en ay farcen aŋu ginna wurda ya e dizya ya e biga to jikan mirena bigi de awuni aw ginna mire da sumana biga gwei te jikan aw ene alaye dawo gisini bigi alla ke siraji jikan isai iko dimur fargire alla ko tomuna ini zuntie biga gannai fu minenga gaso tuba ai ini sinna tushi eski kege ariye shi in chosigi a tronna kishi aya samanga dro saga tufuruni churtu sini tushi ai ruf tarngar tugsigi aguni farigiri aŋ itaŋuŋa bursa juŋo ini sina eskiri tusire kege loko isaŋa bursanuŋo dinenima eskir bidiiŋe loko isa nusuŋar tiki biga naaŋa gweŋa hardunuŋo gofura biga naaŋa haŋumme ayre michinima jukur fostin jikan eskirin tusire kege injili farigire ama mireŋa bursan ta ginnaru muraru izin yala alla tig sigrecen ayre aw isaŋa bursayini iskir tusre kega gina yaga bu allaŋa duroci dineruni yaga ay duroci ligaruna duroci isa fargare aw taŋuŋa amanjiŋa sharia danni jiro aw taŋuŋa amanjinna ganci shariya dire taŋuŋa amanjin ni binna jikan loko yaga alanga duro du sutre ko go mission tru jukkur frostre ayre bare ene zuntu wantrug duro na alanga da deganteg awani sina kastrig foto digre sa fuunga ala ru taranga guru erri isanguli nar kwe malma sanar fargire tani damin no bara dine tuzuga gannara nan keji koi alanga dorore wo kiltango ruh tarnga kurur nenrg mire nanta da chakungo gudro labra chusa tanga kunonna balankangre hankang ruh tar ro ama isanga galangini maranga turkuingini digsa murdom nguli taki marbara ruh tar sa mar guru ini sanna awani samar irrekage awani tilshi wunu kage wata ayda zaga ruutar ama isa da dacakŋa dutrug guduro isa e faro onu hakinto darbara kunnonna isa ama ganna jika nusini saga yercima balakinto mallima ina ara amar fattu jiroro isa e zulun lancini ama ginna koye allaŋa turtugi onu e, ama amaye kuki okilikegarci amaŋa alake geng ekeda koktrera no songar tanta gna jikan ala isanga shariyai gresma ekeda koktrera no so da bechumar isa zurun ala lanchi aw gna koy isa ama shahayanga nga re agoni tupchine zaga isa ya faro ngar ruhu alang ama isa nga bersanta gna awara santa droci ukinana ruhu tari mara zaga zurun ala nga da tekan ngurosig wani gudro kawila alang gastaga murarceng binina rutar ama isa keci ote digire sa de senga nur ye yiski isa fargire tani nur dinon a tanga jigasiga yiski drotganini kiri nur hakkın yo a nur dana yiski drotganig zulun sima yasko arekegər, eyay, burey, zulonda cika donni, tolkinne, tanegi, zaga futu ayda aw anigoro dottuga ŋar, aw isa gasna, shidana gasigi, isa mere nur ciro, shidana yiski bes, shidana iraki zulon, aw mereŋa gasiga ŋa, washinni, aw mereŋa gasiga awure, awuni cusu bazinni. ini allah dago nini hananeni nini jikan A isa gaso nur de zulun suma wasire isa nga kasungo curufa allah duro ini allah dago gennan cuguro sigini zaga zulun allah nga dan tikanaga wasancengi ayre A awun amannero go kuin tergi bara koy allah nga terga gennaro an raki citron na shidanie esaya nga gasene ki tron nur ye iski edro bey ha ganna dasuma ne iski wala nur gasire gwengi utta digire sa Zilun ala nga kalakala gonan loko isanga kasingre bidinungo lawsan kegen tigso lawsan tigso woki nanara mirekege dilini kalakala no zo gali awni isaŋa gasigiri gɔli ŋɔ mishishimi halisimi ju kuri furushiŋ n ku balik ina zunta monta kisim balik arya kasim wala ŋurisi kisim wala wunum wala mofarum wala karakwi tungumum wala ini kuri zunti kisim kero girer timuŋɔ ari bara ina ara ginna furum zulun gali jireŋe kalkalo isa jirer isaŋa ka suŋuro alanime mishinime forostira ama mireŋa gastina ke shishan tigisu isaŋa kanime kogo are bara mire ki amman oroniŋ ini faro ginna hardiniŋ awuni kawilisuma ciro fo tarado rodiraŋa oworma ginnaru kan nerer aw cisimar tani isaŋa nur farg chiri mishis madro ini faro gisina munafu jire danni hoori yeddenan turiye ginnar isaŋa kastordo sir danni hoto diide sawusuŋa yege ama Isanga gastaganga. yaga anyi ariye isaŋa gastaganga cusu yega mogri arisme yala sina yenga kalkalo rengi enjili faro jikan anyi arisme nga dage arimai anyi sima nga na dage aguni arima dina teke ka dana jikan anyi sima merenga turkuyingi arina anyi sima nga turkuyingi aguni merenga nungwingi anyi yala sina galir layingi majisintu sintu wudra santaŋa gisu ceŋ aguni anyi ariye wo kinaanar amman suntu royintigi amannor ki busugi jukkur koi anyi walla ari kuriŋa turtuni yege ama mbireŋa gastiga yege te isa mire muguri ama yege ay dutto yege ay yege kuraki shishani cusini fatigi aguni anyi isaŋa gastiga jukkur ari kuri goyeni cuwol awzug sini ma jukur sowni na addina wayinni kir woki nanaru amma ner bozugi chattiga ginnar foktuntu ciki muradra turonnu so bes tere ari wala anyi kuri goyingi yala hakkintu a ari kuri goyini awni ari sumaŋa sowni foktuntu allaŋa bursayintire ini alla kani kini cuntire garcintigi yala tere tigi so maranga zulun alanga da karashe tegi awuni mishi sunturi zaga alanga gastiga marar gurusu foto digire sa yi singa ama gananga da. loko isa busama da ciŋar la monta de ciru wadarana monta de isa farigir wadaran taŋa dakku awuni ama wancintona ala to. loko isa ekeda kokuntur amma mirar ini zuntu gisaru Allah wuri cenni fargide moburnuru muranga guhuru ini gisiga hanenti najikan isa tanta amma ganna bur ina zunta tintar na ini ginna gufurtu yentro dawu zaga mire wudara sinar gufurci A awuni isa fargide amma mire nga barkanto amma ini zuntun cigisaru gali gisu allah in cirawu jikan murangana da Allah isa almashu jikan diga na ganna gufurcin can ma jikan amma ina zuntan ciga saruna gufurruyen isa tunta kalaro ke fagduntu jiko daw futa lanto wadara wadarachu nungo ngursu gisa onu geedintuni fagtuntu kala brayintigi kala sẽn tar bee kĩ tɩ so ju kurtozo ala ya ẽne zũntɩŋa zũntɩr zamɔŋɔ dagini ku tara na ka laagʋrʋ a wala a rɩɩnema wala lanake woki naanar ka laabran ŋʋrʋsʋ jukur sapo foto tere da antra tara eresi gisi ciiru osirde tara bur wudur ciir dur yo tozini ŋɔsena da sirina na aŋte osur daaŋa anayinni aŋuni kinyili sinto shisha ta ginar ya daya wududura ciiri durure mirenga turkuyengi ayire ini allai dawo allai tuntaru cusu jigi suji kan tantana amma kura wuduru cukuru kusur kuro suturdo gali amma kuraro kinyili sinto wotirdere turkunturo allai dawo mirene amma kinyila ginnaru kilasuma ceŋo dawo foto murta awzoŋa ala ŋa bes kasiŋ isa farigire nyana citronno rak mugra cuuga sini citronno alla ye shidaniye go kasimini citronno nebi isaye nebi kuri go kasmini an dagu dagumaŋa gas wala shidan wala alla amma cuu foto ayida dutiŋa ni alla ŋa ngastigire gwentu te jikan ine nuŋu Borsaento ginna onu wuni duro kusintigi mishi sintu zintu ye diga sinta nkowa ye futini zilini gaali isaŋa goyintigi niye isaŋa ka siŋiri gɔriŋɔ mire ju kuri mogirinum tigisigi te jikan ininar na kal isa shedanir raktire isa farigire bu samaye samaye ginna da alla dirijen ekkeda koktirero nosuye sidani e da ja hake ta jikan bin hadar amman birenga gastaga nga ene zunturu warge munanga gale do filingi mere fargide tani didir gali hadina nara hana nirgi hadina nara ina hana jintigi aguni orron ro mura jikan yennir isa zulun gonnga ncugro sugi her ye jongo ye ncongo dagu te jikan awsunu kogo Ini nar auzumi ala ini zuntu ginnar carigi mirenga besi ini na kuri zunturin carigi numni gonumi ala bes da kanta mai nagu ini zuntun cigi siga ginnarin carigi malarin cidin toni kal yesini kusin toni kal moskor tron na tinimi ala bes turidiro bursanungo gali da tawwala miskila tara hangongo ala turidro turkusuma buran n kuri kuli da kommumi isa farigire tanire zulun yo isa nga kasungo zulun alla nga kal hangum aguni farigire tanire jire yo isa nga kasungo yukkuri chan hintini aguni farigire tanire an oro yenirga yo mire nga kasungo nusuruna auzumi Futu marta ulse sa tronunga. Isa shidan da na ja hakki. Shidan arme uyeng. Yarda chu sudro chayeng. Binina ama ganna chayeng rabrayeng. Yo, dinedro. Dina zunta monta chiki. Amar zuntu gisigra brayentigi. Dina zunta curuma shidana ama gurkanga na dedigi. Loko isa busama da chingar. Ama jine zunta dida ganna ka hero. isai jina zunta da de maranga boki ama wasa soto ama mishirana isa ka hero jina zunta murai deda nga boki mishira saga kainto isa jina zuntar raktre meris mara maranga bokin shidani mire orjul inta ni nga bes kasangra gorngona woki nanar no shinchango daguni ene zuntun chigso dagu kiri isa wuki nanar inta kicin agor yanda ntanga adina wancinni alla turidro no branungo na janceng mera araro merero wo maburnro eni kogi numar rena ganna gonrdi shidanie ena zonta kura gannayer ta amin sur isangar alla jinna no shidro jidinto daka kuyi na jajantigi karama wala seheri ini zuntun chigi so sur ngan chuhugi jine zuntatai wala jine nchi sopuno sur ngan chuhugi mishini zuntu durungo sur ngan chuhugi loko shidana sur ngan kulini bazo antar dogu chaugi tejikan yiskiru na azumi kira chufuraye ina zunta gannayar azumi isa kalanjangi jukur na azumi maskara wala ene kuri inina da kanta mai nami isa bes bursan auni turkus ma bes bran Uto murta se sa chuing ni isa ma bes kasing ragon loko au isa on tugusur bigi ene zuntia ginnawan isa ma bes bursanum warma ginar melenga kasuwa dagum jiru tuban marbara worn maduro wo kinanar tilit zunechi tilite aikege shidanin kidin rebbigi goningre aguni zulon dili gonun tamma waningre brayingi wo kinanar anta kulochi nchu farigi de birru gursa bran yengi wala murso ya yengi wala wunna prowes wisi yengi wala ariingla gas yengi wala mira kurar chanchingre brayingi kero intaina ina ara koi ngar zunta gor hananin himman numai ini dili bes gisin ci farg teje kan woki re ni a gonin wala zuloni bigin a gonirgi wala zuloni jiren a gonirgi tili aidro ni zuloni nga kasin kasingra gonongo sore isangar na janin isa ekada koktirada sor sidan ku ina ja jikkan isa isaŋa kasime kogo dilir sos awuni jukure en zonte kesemi jili fargire jirere ama zonta ga siga ligar janna hakkinte na anantin sho caya nintini ama inina da wudir de ye kara gastigaye ye ariya ye yentiga ye kuyintiga ye ini suntu dakka ye murse ciriga ye mufattiga ye janna duro koy suntuk bi onko nan ta duro gurka amma ga cikki ciro onnu gufura bigan tanga hankam isa nan ta jikan nosunga bursanta majikan isa jikan onna alla kuy beli tigi suttu yo yega alla nga duron cikogo jukuru jukkuru shidaniŋa kuyumini ene gesin ci faro jukuru kisimi isa a gasana yanin ci faro gon uto murta auziye sa a auziyen ala ya damini kabjintigi loko isa nga ni niye bigi nga me, ala nga kasingra gonum ceru neragin na kurshi addi ena monta fingre kege loko kurshi addi tirkani bediŋo loko tratanagi, churu, wala walla awuzur diga sina haptungo ta nida saga yercing ayre kegere loko aun isaun tigi sur injili farga ngaru finum kising chiri loko tira awuni bigu duron tanagi ini ay inta da ro kini dugon alla da min nun chiragu tiga da yoruna saga zidon gali gon sigan da tara jirara kogo da min nu kanta maici alla ini ay faru jikkan allar gufura bigan tranga wotro mrenga bursantre mre dilijikan bigan tranga gufchi jantig awuni belijig sutig alla mre amanne nurub dunteni gufura biga kstranga brantro alla saraga isanga ekada tigusu jikan gufchi jantig ruchi gufura bigi kisamang branam ne tomongo inisen abba misini mirer dogu chire saga hakkin ne kegeru alla e kamching gali do foto island aw jirer isaw kogo bigi gwengre brainni oris magnar digir dogu buzigir brain chiru te gnar mirena loko tratu so bigi dro tanigi temre tolchinne kege chusu bazini enite tegso kwerer alla turi duro ma jikkan gufuro brayin saraga isaŋa jikkan gufuro da hakkiŋ kiro alay o wornturo hanayiŋ niye ninciri bigi sopurigiro gontur girer tumpur do gufuro bi yo ankal nakar futo murta uze satu zonga. loko washa kogo kwe alangar kala burantirigi nyana lako trawa shingi loko isa busama da ciŋar ama ka taka heruni diga santana gufu cicen isa awariye kasariye ginna raki ka hergi isa na niri ini loko busama da ciŋar gisu binina gisigi washin washinturo ko isima durtugi kantamayinturo ginna mireda nakiri alla turidiro kadi guruye tusunturo ye ginnaŋa burantirigi loko washinturo amma isa gastaga qur'ana kulintre marana tanta jekan koy alla ngal kalantro braintigi yim tra tigada ka tigi. yim tra siri loktara jentigaro boru gurtigi yim tra kantrdona tusu rankrigrer kinidi jentigi damin mira arar alla wo ini tani daguru shi chiru ini intai dagamak tigise wokinanar ama isa kuraki ala tori duro kala baranin bini murai gurni majikan ala watin cintik shike entai guri sunto jikan ala warum yanin aire ama isa tra tra dana ceng loko kanungo garno ala ngalero koi sumar bes ini cusu hangin ankal nako aw isa jiren jukul koi karama wala aw derni gisganga tenni ala turidro turkusman burayiŋi i niina kurida kantamai nawuni woshi kogona gire orkow wala kowayaw wala orozu kuri ampayini suru isaŋar ala turidro bes kala alaŋa burayiŋi ini kuri ginna siri i na danni barka alaŋa danni jikan futumurtagu zie safoŋo isaw soona cusuba zigi sardu suntu kuro hama gunna cattigi isa fargire aw tamuŋa bursa jimma nu soona saga yerciŋ ayde awon isa nga bursa inna nu kwai alla nga tergi kwai te cusu nyana cinni nyana wudu dunni nyana ega danni nyana kizi danni nyana nusu yo kwai ta kala cusu ya bes ciki awuni woki nanara ala ke do sigi ko ite janna teji kanu awon isa nusona lasana buru wudu basini mire ko ala nga teru ayre bara ko cusudro na anen tigi jikanu yo ini te hanen tewuro awon isa nuso kirri buye eyi edintiga tesiri danni cero aw gofuro saraga isaŋar hakkiner nuso te buru wudu nusur bara gofuro bigaŋa jukul be najikan aw dineduro gofuro biga sinaŋa hakkina siki ligaro na hakkini duro ini isaye mere jikan gisu ma jikan aw isa bursayinne bina tiki biga sinaŋa mere daasuma gweŋ yo alla e mireŋa bigisuma jikan shariyayiŋ awte ligaro ko wiñinga terge isar bara zaga guhuru hakkanga ko jikkan koytaru wudiye shelaye azabiye ciki ciro awon isanga gaso sharia dani ko isimare isanga sharianto isaye tiki biga sananga loko ekkada nusur gwai yo awon isanga bursaima nuso janna hakkingi te jikkan lasinaye basinaye chattona merero fatiya centini kwe alla ngaro gofuro awnu suru wutu centini biga sina ginna loko isanga bursayi ngaro kanjintu gofurtiraji kan alla turi gusona allai ama onu wasaro gofuro ye kinidi ye cengiror allaro wurugi futumurta wuziye sa disiyeng yega allang kasar auda saye shiyaye kiye chaye kaye diga ya gina cike kasar lausun na na curo sun da sar durin shiri na zig kiri ni ningini bongini allah lawo kasaro nana yi gali rey dago da naw lawo kasaro nana mihim turonu washiwu labino kasar ginna tusu zagi. injili fargire amma yaga alanga isa gasta ininsu na kasar kaga la monta de a isa yaga yega alanga dro chini kasar ay dro chini la kasar nga kege a isa na na churo sunde din ay dro ko itrar alanga ampaingi agoni churo suma amaner gusno kasaro gunna to subazig amma isa faktun tu churo intigi nyana ko ichingar curo sẽn tekke ganar kasara tɩ sũ balsi ni nyana yãana curo sẽma kasara ay kasara aikalkalla hake buzi ni yoo yaga alaŋa duro nana naana zaga alla e faraŋar buzug amma isa ginna nga daguni turkuyiŋini turon ini gine giso kurai gofuro centig turon wudu wala miskilo duro cio kura deŋa e dura yeru ci kaaj mire ru kini di cen tigi cusu duro ci yoo ku raay mire kii cusu ay gini si tigi kasar na ay kege laa turo na tusu baa zuguro kasaro gin na su laa turo na cusu baa zuguro kasaro gin na laa kalaa hakkin ay re keger yege allah nga kasar laa shisha ampa di daa turom siraa ngaru curo yi yingi antana kuyin ci ngaru curin ma kalkal la gis allah nga ampan yo yagan alla ngan to guru amma isa besi shi jir amma sana murara yaga alla futu marta auze sa tursunga amma isa taga winu laur chyo ano we bozini kir taga gna to uni sunto ano bozog ayre kaganar amma isa fakton to bozog cafna yaga alaŋa duro ala turiye kare ya gisigaŋa nte no aŋa zulun nga da kuintenni ga zulun gali ai aŋoma yim tira saga keresiŋ nti aŋ isau jiro kogo woki nanar amasina ki no zo gali loko kira wala ala turi jikana to antana muraki sos antana ala turi gis antana jurufa ala karan tere kege kusungo korar ina monta fining aguni zulun aida kal kallon tiganag yo ki fognon to isanga kasting isa farge koi amachu wala awzo suru tangor chap tur tani mura chukuji tajikan amasana kurake nan to isana nan tadrochi alla tuma bazigi aguni ama isa tratranga galangi nyaana zuloni duli gweŋrer loko ama isa chaptunto nusiye saga yerti e yadan tagi mirer daraya sumar ala turi gisigi mira sana churufa sana dro rodra nga galayangini kini di chengini ceŋini araka ga jikan yege guru dedinona kal donkudro wala ekefi wala yega aw isa tra duro chaptun to nakal alla kunnonna na cinga jikkan kaago duro montur alla turi gisigini krain tigreru chaptun to gali futu marta uzie sa usunga isa saga irgi saga yarti sumar bara nguli takinir kui isai dero yim tra saga girgi faru yo bin hadar irdi bey te jikan birina ama isa ginna saga nedi sumangarcintigi isa saga irrire ama mirenga gasta ginna barayi mire koi alanga turtugi isa yim saga irrutuguso ama mirenga bursayinti jatta ginna saga ture. nguli koi alanga turtugi yim te ngifiri bosa madura tugusugi awuni tanta to shida danero ala ke cosuduro dosugi ciro an kal na ko isai amma mirenga bursantuni gasta bes goy ki jana turtugi amma mirenga gasta na yimte tuso sharia suntu hakkintigi ñaanai e kalkal yim isa saga irriga hanaini ciro isai e fargire caw gontuna saga nirinuro gartu saga nirisumo yim suma hanantardi yimte ama munta kulo duro curenti cekiru kasugu duro walla yogo duro cikir ayabcintigi caw gwentiro bino isa imranga gwai mire kiin wuli turtuni unure isa saga ro caw gontu mera Nyanai ñanai hanaineru zaga wure ganci fanneru dugusu irrigangaru irrigi te jikanu wo kinanaru mirenga deni? jagontar da gale. foto marta ozo sa isinga miya gala wala zunta foto aida anatra targaza warcine cer dutrugi. targaza ara mia dedini Chorda. tejikan wini fudi sento. Eke tere targaza sana wini dromukini miya chusa dedu jikan alla mia chusa tedro dago. miya ra tooduni miya jila kura da nuki miya ta aramura nagiye kannaye kilaye kinidiye imaniye galiye tiriye ama kura turkudiye ena gala kishiye dilir mishiye miya ra ginna tidiro ama kulontiroro cikaye ahu isaw ama kura kishi shagor famcintigini fattigi ahu aylan zulun isan agodi bedinga gannaro mishisma frostan aguni alar daraja centig wuki nanar isan amannum nozo miya ara adi adir mishin madrulintig mirenga borsanongo mire intanga adi adir fronching haliye kisha na ya kalkal tigstig teshin no targaza chorda kagan tigstig guni dirun tufurgi isa fargire amma sana miyachusamu kuno tigisini nga kasungo adi adir halin ma furoshino tigisini kiri miyachusa arakaga monta anta na chusu nazik awuni alla na ardi yiŋ yo isa nga kasiŋirə miya inikaga tai mire na ye ina kisiŋa ye zugla na ye nta jirar awun isaw wala awun shidano gordu kura sutig kuto murta zonga. labar cusu isanga balankirgi isa amma sanar fargide surtu dine ginnadro nyanar labar cusu tango fatu an kai tup chungo janna hakin an kai nanga shariya intigi an isaw sire kogo amma ginnaki mire da yening nga dago majikan buranum ini mirai dago kisin bur nagi isaŋa awardra tamma jikan amma kurar zaga shahancima farngo dagum ayre kegener dine aydro sada siman tigisigini labar sma balangangni wukinanar sada isaŋ tigisigirar kiyashi shi isa daasumana amma fam famcintiri bey awuni dinedro wayantuni wayant isa amma sana fargide ene tangur ama dine dura jigi so nan taranan chigi sig minenga kastriga jikan dine dura wudu dutriga isa ganci na faru an isa koko ama kurai intanga harnyin tig la nai wancin tig wane ke srom cin tig a wuni wayan cin ama gurkai yaga sunturu fun tig wala inta ke mashi wuduni isa nga amancin to jikkan ama gurkan a cittuna ina jila arakaga inta da ardiro inta balik ci. ciru kini dugon isa daminu inta kii ci faru aguni kommulan dini aidro ini ginna ardigiye laamuntai haŋŋiŋi ciru ligaro janna haŋŋimo ini sirsen aw isaw naana kuyi ciŋar labar cussu gofuro bigaŋa balakuŋo gali laasina ye Yaga amma ama mayer labar aicheng aire ganar ama qur'ana gufura biga suntangay jannay hakkintegi isa biga na na nusu yo biga qur'ana jikkan na nusu saraga amma ama dro cika gannaru kirigi lardai kinyila dro cikayi ginnar gufura biga suntanga chongo dawu kir tente adir tumra labar chus ayentro do eni kegaru dilon isanga hakintegi inya chusu hankoro amma kura ki kini sitirda te turun tri shira amma kuraru alla uyen eni isa amrara gusu faham dirna amma kura montana isa jikana janna hakinte eni ayro ntanga kulin jintre alla itur kunchine